Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 29 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfan radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da asuba baba ya kuma kiri ne tare da sarfilo hashim gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai shugabannin kungiyar tarayyar turai suna birnin brussels domin zaɓen 'yan takarar shugabancin kungiyar jiya talata aka fara sauraron karar da jihar oklahoma da ke nan kasa amurka ta shigar kan wani kamfani da ke hada magunguna rahotanni a najeriya na nuni da cewa ana samun karuwar kisan kai da kwararru ke danganta da matsalar rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali to kazon labaran kenan a yau ne kuma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ke ɗaukar rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki na biyu a yau ne kuma za a rantsar da galibin gwamnonin jihohin kasar waɗanda suka lashe zaɓe a wannan shekara a don haka bayan labarai za ku ji nazari da wakilin munasir adam ali kaya ya mana A kan siyasar najeriya inda ya ɗauko muryar tsohon shugaban najeriya yakubu gawan yana cewa muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron Allah ko kai head of state ne ko kai permanent secretary ne ko kai commissioner ne duka muna tsoron Allah kuma mun yi alkawari ba za mu zambaci mutanen Najeriya ba. Ita ma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin demokaradiyya a yau wanda shi kuma a yau din yake bai da hankali ka kacokan akan tsarin demokaradiyyar Najeriya kuma muna dauke da tsarabar watan Ramadana na karatun kananan yara amma duk sai an gama shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Shugabannin kungiyar tarayyar turai suna birnin brasil domin zabar 'yan takarar shugabancin kungiyar bayan zaɓen 'yan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata. Amma yanzu haka kai yarar rarrabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke da kasashe 28. wa'adin shugaban kungiyar jan claude janka ya kare tun watan oktoba amma jamus da faransa manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a nahiyar suna jayayya kan wanda ya kamata mai gurbin shugaban kungiyar zaɓin da sai 'yan majalisu 751 sun kama aiki a watan yuli za a gani shugabar jamus angelina michael tana goyon bayan ɗan ƙasarta manfred weber wanda ya jagoranci jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya european people's party wadda ke da rinjaye a majalisar ƙungiyar tarayyar turai tun shekara ta 2014 a jiya talata aka fara sauraron karar da jihar oklahoma da ke nan kasar amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna johnson johnson bisa rawar da kamfanin yake takawa barkewar annobar kwayar opioid a amurka wannan ita ce shari'a ta farko irin ta da aka taɓa yi wadda ta zargi wani kamfanin haɗa magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohi da ke da irin wannan fishin da yake gabatar da jawabin buɗe shari'ar lauyan jihar oklahoma mike hunter ya kira barkewar annobar kwayar opioid da cewa mummunan matsala ce da ɗan adam ya samar ga lafiyar al'umma a tarihin jihar da ma ƙasar baki ɗaya hanta ya kwatanta matsayin kamfanin johnson johnson da cewa kuɗi ya rufe masa ido yana yaudara tare da cutar mutane rahotanni a najeriya na nuna da cewa ana samun ƙaruwar kisan kai da kwararru ke danganta da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali ganin munin wannan al'amari a ranar lahadin wata kungiyar da ke fafutukar shawo kan kisan kai da ake kira Africa Project Against Suicide ko kuma APAS a takaici ta samar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya Abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan matsalar da take ci gaba da jawo asarar rayuka. ko a jiya talata an samu aukuwar irin wannan lamari a garin maiduguri inda wani tsohon kukun gwamna kashin shatima ya kashe kansa wakilin murya amurka wato haruna dauda biyu ya jefa da gwamnatin jihar borno inda wannan lamari ya faru ga kuma rahoton da ya hada mana a daren talata da misalin karfe hudu na rana ne da a gano gawan wani mutum da ake kira john achagua da kuma ya kasance kokon gwamna da ke dafawa gwamnan abinci a rataye a cikin gidan gwamnatin da ke anguwar jare an dai gano gawan malam john ne a rataye a saman bishiya haɗe daga cikin gidajen kwana da aka keɓewa shugaban ƙasa ba yake kira presidential lodge a kuma cikin gidan gwamnatin jihar borno inda ake zaton cewa ya rataye kansa ne da kansa gawan john ɗin dai tana rataye ne akan wata doguwar bishiyar maina yayin da yake sanye da wata kwalashed bulu da kuma wata bakar wando ba san dai dalilin da ya sa john din ya rataye kansa ba an dai gaga wasa ne kawai na lilo a kan bishiyar kuma aka kira jami'an tsaro da jami'an kwana-kwana da suka sa tsani suka soke gawar aka kuma garzaya da gawar zuwa asibiti wadda daga bisani kwamishinan 'yan sandan jihar borno muhammad aliyu ya ziyarci faza gwamnatin jihar borno inda maharima manema labarai bayani game da abubuwan da ya kanin kamar haka ka san abu ne wadda ba wanda ke wurin amma yawancin lokaci mukan ɗauki bincikenmu mu kai har daga inda mutumin ya fito inda iyalansa suke ila za mu samu wani labarin da ila dukkan munan ba wanda ya sani kun fara gudanar da bincike ne yanzu an fara tun da ga an dauka an kai asibiti ai ba kowa zai kai asibiti ba sai dan sanda bayanai dai na nuni da cewa malam john achagua ya dade yana aikin kuku a gidan gwamnatin jihar borno wanda har ma ya ritaya amma ya ci gaba da aiki a gidan a matsayin ma'aikacin wucin gadi yayin da wasu ke danganta lamarin nasa da rashin samun hakkinsa na barin aiki wasu kuma na danganta shi da matsalolin gida to a gaida haruna dauda to an hanyar zina tare da sahin a wato shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan murya amurka Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar al'ummar kasar ta a karan farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta. Wannan zai sa Ghana wacce za ta gudanar da kidayar a cikin watan Maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe irin su Switzerland da Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta irin wannan hanyar. har zuwa zaben farko da aka yi a shekarar 2010 ana amfani da takarda wajen rubuta sunayen mutane abin da ya sa kirgen jama'a yakan ɗauki watanni amma ƙarƙashin sabon tsari mai zuwa ghana za ta yi amfani ne da na'urar kwamfuta da tauraron ɗan adam wajen tabbatar da ganin an ƙirya ɗaukacin al'ummar ƙasar ba tare da an bar kowa a baya ba. daga ƙarshe kamfanin facebook ya soke izinin shiga shafin na waɗansu mutane 51 da shafukan wasu kamfanoni 36 da kuma na wasu ƙungiyoyi bakwai bayan da kamfanin fireeye mai samar da tsaro a yanar gizo ya gano dukkaninsu na boge ne kuma an ƙirƙire su ne daga ƙasar iran haka kuma an rufe wasu shafukan kafar sadarwa ta instagram jiya talata kamfanin fireeye ya fitar da rahoton cewa shafukan na bogi ne an shirya su yadda za su yi kamar daga amurka aka kirkire su kuma shafukan yaɗa labaran gabas ta tsakiya ne domin su rinka yaɗa farfaganda iran labaran da ake kafewa akan shafukan sun hada da wanda ake yi cikin harshen turanci da larabci ciki har da tattaunawa akan siyasar amurka da birtaniya wani labari da suka kafe na cewa hanyar da tafi dacewa a girmama dan jaridan nan na saudiya da aka kashe jamal khashoggi ita ce amurka ta dakatar da aika agaji ga rundunar da saudi ke jagoranta a fada in a warin a yamal da iran ke marawa baya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kamar yadda muka faɗa muku tun da farko yau ne shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ke daukar rantsuwar kamar aiki na wa'adin mulki na biyu bayan ya lashe zaben shugaban kasa a karo na biyu a cikin wannan shekara haka dalika a yau ne kuma ake rantsar da galibin gwamnonin jihohin kasar waɗanda suka lashe zaɓe a wannan shekaran akan haka ne kuma wakilinmu a abuja nasiru adamu el hikaya ya mana nazari akan siyasar najeriya Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Wannan jawabi na marigayi Prime Minister Abubakar fawa Balewa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya haska muradun shugabannin Najeriya na farko bayan samun yanci a 1960 inda mutane ke maganar matsayin Najeriya idon duniya ba matsayin wannan yanki kan wancan ba ko wannan kabila da waccan ko mabiya addini nan da sauransu. Abin da ya ƙara ƙarfafa sahihancin wannan batu shine ko bayan yakin basasa daga 1960 1967 shugaban mulkin soja na wancan lokacin janar yakubu gawan ya bayyana yanayin yadda shugabanni da ma'aikatan gwamnati ko ma talakawa ke tsayawa kan gaskiya da amana don kishin kasa. muna tsoron allah a lokacin dukan muna tsoron allah ko kai head of state ne ko kai permanent secretary ne ko kai commissioner ne dukan muna tsoron allah kuma mun yi alkawari ba za mu zambaci mutanen najeriya ba ya aka fara samun tabarbarewar gaskiya da amana a najeriya ne shin yaya da can musamman ma jamhuriya ta biyu ta marigayi shehu shagari duk da zargin cikin zarmiya da ake wa 'yan siyasa amma mutane akalla ke shan kunu da suga ko tuwo da nama da yanzu lalla sai mutum ya shiga kasuwa ya dawo da canji ga biyan bukata amma yau an wayi gari ga damman kuɗi amma ba biyan bukatar na tambayi tsohon ministan sufuri a jamhuriya ta biyu marigaya alhaji umaru diko shin me yasa ce ne a wancan zamani ake yaya ta yafi kowa zarmiya da har saura kaɗan a dawo da shi najeriya a asirce aka bi hallan da aka ce sai a kamo ni a dawo da najeriya to a karshe sun gaba rigiyon su an tura tura jirgin sama an tura soja duk sun je can rokof su fari ka sa abin ingila suka ce mun suka ce to najeriya sun damu to wanda kai na ce ku ga ma najeriya duk abin da yake koma na kai su aiko mun je kotu aka je kotu ana musu dariya sai ingila suka ce mun to najeriya sun damu da kai suna cewa kana da kuɗi kana kana kana kana in ka yadda da mu bincike ka duk duniya inda ka sani kuka da shekara biyu da rabi suna bincike aka dawo aka ce yau shekara biyu da rabi muna binciken ka ƙarya ake baka baka da wani kuɗi ƙarya ne saboda haka da mu gama gwamnatin ingila ta baka izinin zama ingila har mutukan ranka saboda haka yanzu ina da iko in zauna ingila har in mutu tun bayan mulkin soja na janar yakubu gawan da ya shafi shekaru tara wanda ya biyo shi a baya da yawan shekaru shine janar babangida inda shi ko ya samu shekaru takwas ya sauka alif da ɗari tara da casa'in da uku don da alamu kan rigima tarin cabe ga irin kalaman janar babangida a wata zantawa da muka yi da shi amina jihar neja a halin yanzu na kyakkyawan zato cewa mutane sun san amfanin zama lahiya a ƙasa abin da kullum nake cewa idan dai ka imani ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan to ashe ko ba za ka so ƙasar ta birgaje ba ashe ko inda duk yake mafaka ne a gare ka to tilas za ka tabbatar mafakan nan tana zaune cikin lahiya in ka taso da gudu kana neman inda za ka fake wannan ƙasar za ta baka wannan mafaka da ake nema. bayan mulkin janar abacha an samu komawa mulkin farar hula a 1999 ta hannun janar abdulsalam abubakar wanda bayan saukarsa mulki ya rungumi aikin ya haɗa kan manyan 'yan takarar siyasa don amincewa da kaddara. I Olusegun Obasanjo. I Olusegun Obasanjo. Janar Obasanjo ke rantsuwar karar mulki bayan fitowarsa daga gidan yari da kaddara ta yi mulki ya sauka a shekara ta 2007 inda marigayi Umaru yar aduwa ya hau mulkin. Ga irin kalaman Janar Abdulsalam na jan hankalin 'yan takara don amincewa da sakamakon zaɓe. Muna da shugabannin addini za su aika masallatai da coci-coci don Allah don annabi kada mu kashe junanmu kada mu yi barna. General akwai wasu mutane masu furta munanan kalamai da ke nuna kusan in waɗanda suke mara baya ba su ci zaben na ma kasan nan za ta wargaje a matsayin ku na manyan najeriya shin za ku zuba ido waɗannan mutane su wargaza najeriya ashe akwai wanda zai iya ga wargaza najeriya ba za ka yi amfani da yancin ka ba ka taka yancin wani wayannan mutane masu maganganu cewa sama da ƙasa za ta taru in wani bai ci zaɓe ba ba shakka ba ma abin ji ba ne mun lura da wayannan mun sa wayanda za su sami wayannan shugabanni wanda ake maganganu a kansu in wani ya yi maganan da ba daidai daidai ba su fito kamar yadda nake magana da ku a rediyo haka su faɗi su ce wane ya faɗi abu kaza ni ban sa shi ba bana shekaru ashirin da dawa wannan jamhuriya inda shugaba buhari wanda ya taɓa yin mulkin soja ya dawo farar hula ya samu nasara a dubu biyu da goma sha biyar yanzu allah ya sake ba shi dama ya samu wa'adi na biyu ga irin kalaman jan hankalin jama'a da yake yi lokacin zaɓe ni ne janar muhammadu buhari dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda da na gani a duka jihohi da nake zuwa kuma duk abin da nake faɗi shine ku yi ƙoƙari ku samu katin zaɓe na dindindin kuma ku tabbata a ranar zaɓe ko ana ruwa ko ana iska ko ana rana ku fita ku yi zaɓe kwanku da kwarkwatar ku kuma ku tabbata ƙuri'a ku ta yi tasiri. ko ma me za a ce siyasa ta nuna alamun ɗorewa a najeriya da daɗi ko ba daɗi da cika alkawari ko ma da yaudara daga jami'an siyasar shin ko me siyasar najeriya ta rasa masana kan ce jajircewa ko ba nasara a gajeren lokaci ko kuwa sadaukar da kai ko da za ta kai ga yadda su marigayi sa Ahmadu Bello Sardauna sa Abubakar Tafawa Balewa da Ladoki Akintola suka yi ban kwana shin masu sauraro kun san yadda rajin hana cushe a majalisar wakilai da dan majalisa Abdulmumin Jibrin yayi ya karkare ga tuna baya shekara biyar da nayi a majalisar wakilai wallahi tallahi na yaki na yaki ba iyaka da harkar cin hanci da rashawa in fito nan su fito can in fito nan su fito can in fito nan fito can ina ganin shi yasa suka gaji suka ce kai wannan yaran gwamnati mu fitar da shi a cikin wannan tsarin don mu saki a buɗe zango kai su buɗe ma kasuwar baje koli na cin hanci da rashawa to amma Allah ya fi su addu'ar 'yan Najeriya Allah ya karba magana ɗaya ne kowa ya je ya maida wa gwamnati kudinta. Daga birani sai da Jibril ya jingine wannan batu da ma tamkar neman ahuwa ya koma zauren majalisar yau ya dawo majalisa mai shigowa ta tara tare da yakubu dogara lamarin siyasar najeriya dai yakan zama ko ka biya rima ka sha kiɗa ko kuwa ka jajirce ka sha wahala nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya da a gaida dasiru adamu ilikaya da wannan rahoto a shirinmu na hantsi kuma za ku ji alƙawarin da sabon gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi adamu sule inda yake cewa zai yi kokari ya tada komadar tattalin arzikin jihar kuma ya samar da ayyukan yi sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi amma dai kada a shafa ana jin waɗannan shirye-shiryen ne daga nan washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha shida na dare a nan washington ga kuma madina da shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. A yau ne Najeriya ta cika shekaru ashirin da mulkin demokradiyya. Za mu yi magana da manyan jami'an gwamnati, mata, matasa da masu ruwa da tsaki. Ni ce Madina Dauda. Ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 1999 ne tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya karɓi mulki daga hannun janar Abdulsalami Abubakar bayan ya lashe zaɓe da aka gudanar. Obasanjo ya shafe shekaru takwas yana mulki sannan ya miƙa wa marigayi Umaru Musa 'yar Aduwa wanda ya riƙe har shekara uku kafin rai ya halinsa. Bayan rasuwarsa mataimakinsa Goodluck Ebele Jonathan ya hau har zuwa shekara 2015 lokacin da Muhammadu Buhari ya karɓa ya shafe shekaru shekaru hudu ya zuwa yau din nan ranar 29 ga watan mayu na shekara 2019 kuma wannan rana ce da zai sake rantsuwar ci gaba da mulki a wa'adinsa na biyu wanda zai zo ƙarshe a ranar 29 ga watan Mayu na shekara 2023 ko da yake an mai da ranar demokaradiyya ya koma ranar 12 ga watan Yuni domin tunawa da ranar da gwamnatin janar Ibrahim Badamasu gida ta rusa zaben shekara 1993 wanda aka yi zaton marigayi MKO Abiola da mataimakinsa Baba Gana Kingibe ne suka lashe zaben. Bari mu ɗauko daga shekaru hudu na mulkin Buhari da suka shuɗe. Kamar yadda tsohon mukaddashin shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa tijani ya yi nazari. Shekara hudu na baya na demokradiyya da shekara hudu wanda kuma muka sa a gaba. Ya kamata mu ce da farko dai kowa ya san mun samu kalubalen rashin lafiyar shugaban kasa kalubalen rashin daidaito tsakanin majalisa da bangaren zattarwa kalubale na rashin tsaro wanda ya muni ya kwabe caɓe. abu ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun ana maganar boko haram a borno ya dawo ana maganar zamfara wacce tafi kowace lalacewa yanzu kusan a ce labarin ma an ce an kashe mutane a zamfara kamar ba kai komai ba ko mutane su riga sun saba ma da jin labarin na biyu dinsa yanzu inda muka dosa lokaci ne na lalle shugaban kasa shugaba muhammad buhari ya san cewar da akwai fa dalilin da ya sa mutane suka zaɓe shi ya fi san wannan dalilin wannan shi ne kusan rigile na ƙarshe da yake da ita daga wannan ba wani abu da zai ƙara a 'yan najeriya saboda haka duk abin da zai yi iya nashi kokari iya karfinsa don allah ya taimaka ya tabbatar da cewar farko tukuna ya fidda kansa daga kan kansa a matsayin wanda mutane suka amince suka yi da shi suka ce sai mai gaskiya domin su ga abin da zai iya yi na ci gaban ƙasa wannan ne shine abin da nake gani tunda an taɓo batun tsaro za a ce an yi nasara a shekaru hudu da buhari ya yana mulki ga ministan tsaro janar mansur dan ali mai ritaya ki duba kashi uku na farko maganan tsaro na biyu maganan cin hanci da rashawa da ya tattalin arziki waɗannan abubuwa uku ko an so ko an ki an san wannan gwamnati ta yi rawa ka ce an samu ci gaba a harkar tsaro har yanzu mutane na zaman ɗaɗɗara ƙasa to ai shi ka san harkar tsaro kamar yadda nake faɗa kullum ba za a samu ɗari bisa ɗari ba a kowane lokaci za a samu ƙalubalanci yayi wannan an rufe wannan a rufe yanzu bari in tambaye ki shi an samu ci gaba a Niger Delta ko ba a samu ba a kai ya kamata mu tambaya da kai ya kamata ki tambaya duk da ce wai ba wai abin nan Ace ki ga wani gefe an samu wani samu kuma an samu ci ba muna iyakar kokarin mu gwargwado abin da yake faruwa irin cewa ya kamata 'yan najeriya su duba shin ya ake mulkin su wani ci gaba za a ce an samu a harkar tsaro a arewa a arewa abin da za a ce an samu ci gaba kan tsaro shine in kin duba lokacin da muka zo shinge shinge shinge na sojoji akan hanya nawa muke da su ko awa nawa zai ɗauke ka daga wani gari zuwa wani gari da za ka samu ka kai eh an wuce wannan shi ne ce kalubalen kullum suna canza kuma shi rika tsaro kullum dynamic yana canzawa daga lokaci zuwa lokaci in ka kare wannan wani kuma ya taso haka muke kullum haka kuma muke ci gaba a nashi nazarin ministan kula da ma'adinai abubakar bawa buhari ya ce gwamnati ta yi kyakkyawan tanadi wanda nan gaba ma najeriya ba za ta dogara da man fetur ba alhamdulillah an samu ci gaba kika dubi fannoni iri-iri da ni zan faɗi bangaren da ni na fi ganewa ne kamar wurin mu ta hanyar ma'adinai abubuwan da da ba a yi ana yi yanzu kin ga kamar wanda da su ake kiransa illegal miners artisanal miners mun organizing ɗinsu yanzu zuwa cooperatives yanzu akwai kuɗi da muka ajiye a bank of industry muna ba da bashi a kan interest ɗin less than 5% a yanzu da nake maki magana ana na ana bincike irin wanda ba taɓa yi ba an sa biliyan goma sha hudu ana na ana bincike a san me muke da a ƙasa ko yana da value da har manya-manyan kamfanoni za su iya shigowa yadda suke a canada da australia da china a binciken da ake yanzu ba ma gama ba abubuwan da aka gano gaskiya abin ya faranta mana rai sosai bincike ta nuna ta wuraren su zamfara bauchi da sauransu abubuwan da da ba mu tunani duk suna nan yanzu wanda ma muka sani ingancin ya fi tunanin da muke yi so muna ganin da irin kokarin da gwamnati ta nuna da kuma hankali da ta maida ta hanyar madinai muna an samu ci gaba sosai kuma nan gaba muna ga ta harkar madinai ne za najeriya za ta rika samun kudaden shiga ta inda aka ɗanka samun matsaloli da kamar a shakira da zamfara a kan eh, lead poison da sauransu duk wayannan abubuwan mun riga mun maganin kuma yanzu akwai dan cottage eh, industry factory da muka yi a shakira wanda za a rinka koya ma duk masu harkar madinan nan don ka rinka samun nan problem yanzu kuma kudaden shiga ta madinai sun fi yadda da muka zo muka iske To menene matasa suka mora a shekara hudu da suka wuce? Babban hadimin shugaban kasa a harkar tallafawa al'umma barista Ismail Ahmed ya yi bayani. In kika yi la'akari da matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka musamman ta hanyar wannan tallafi na ɗaukan wannan matasa aikin yan fawa ɗin nan da ake ba kusan kimanin mutum dubu ɗari biyar naira dubu talatin mutanen da da ba su da maganin naira dubu ɗaya ko dubu biyu a sati ko a wata da kuma su ma yadda suke tafiyar da rayuwarsu wajen ko cefane ko tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum suke ba wasu damammakin yin ayyuka mun samu misalai da yawa na mutane da suka samu ayyukan yi ko suka shiga harkan kiwon kajin nan da yin kwayaye saboda ce da yaran makaranta da muke yi suke sai da wa cooks maganan kwayaye saboda haka mutane da yawa in ka ɗauki mutumin da muke kai tsaye muke impactin mutum dubu ɗari biyar da mutanen da suka samu ayyukan yi akan wannan ayyuka da muke na social investment ana magana kusan kimanin mutum miliyan biyu da wani abu a bangaren mata kuma hajiya maryam uwais ta yi nazari in aka bibi irin karkara akwai labarai da yawa na mutane da ake taimaka musamman mata wayanda suna nan sun tara kuɗin nan suna asusu da shi suna ƙoƙarin suna adashi sun mai da yaran su makaranta sun soma wani dan sana'a a hankali a hankali ko ko sun sayi ko akuya ko dan rago haka ko kaji akwai labarai da yawa da yake ba kudin ne kawai muke bayarwa ba akwai mutanen da muka sa a ƙauye da suke zuwa wajen su su tunatar da su akan yadda ya kamata su amfani da kuɗin nan yanda ba zai salwanta ba. To ke zaki ce an samu nasara a yaye talauci a ƙasa? To mun soma aiki dai. nasara allahu alam tunda a hankali ne ake so mu abu mu dai mun mai da hankalin cewa za mu yi abin nan tsakani da allah kuma shi muke yi a wannan shekaru hudu masu zuwa a sabon mulkin muhammadu buhari me ake hasashe babban sakataren kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa tare da sa ido a harkar gudanar da mulki ibrahim musa ya yi nazari abin da nake hange zai ainihin karfafa abin da ya shafi aikin noma la'akari da matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan na rashin aikin yi idan an yi maganar aikin noma ba wai sun kuyawa a yi noman ba ne ba akwai masana'antu da za su taso ah, alhamdulillah na ga gwamnonin arewa ma sun taru a kaduna sun fitar da wasu makudan kuɗi akan za su farfado da ainihin eh, waɗannan masana'antun saƙa dinnan textile industries wanda wannan ba ƙaramin hoɓɓasa ba ne ba sama da mutum miliyan uku za su samu aikin idan an bunƙasa waɗannan masana'antu sannan idan kika duba ɓangaren ainihin fitarwa da abubuwan ƙasashen waje abubuwan noma za su samu mana ainihin kuɗi mai ɗimbin yawa sannan ina ga ya kamata ya ƙara ƙaimi a kan maganar tsaro dinnan duk da yana iya kokarinsa musamman masu sacewa mutane da neman eh, kuɗin fansa. Yadda shirin ya zo ƙarshe kenan a yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. Toma da a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku karatun Alƙul'ani mai girma. Sunana Abbas Shu'aib masallacin almarkaz islami tafi kuma su gana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم تو ينذكما غاسر gasar filu ya dawo da takaitattun ta kai baba shugabannin kungiyar tarayyar turai suna birnin Brussels domin zaɓar 'yan takarar shugabancin kungiyar bayan zaɓen 'yan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata. Amma yanzu haka kai ya rarrabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke da ƙasashe 28. Wa'adin shugaban kungiyar jan Claude Juncker ya ƙare tun watan Oktoba. amma jamus da faransa manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a nahiyar suna jayayya kan wanda ya kamata ya maye gurbin shugaban kungiyar zaɓin da sai 'yan majalisu 751 sun kama aiki a watan yuli za a gani jiya talata aka fara sauraron karar da jihar oklahoma da ke nan kasar amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna johnson johnson bisa rawar da kamfanin yake takawa a barkewar annobar kwayar opioid a amurka wannan ita ce shari'a irin ta farko da aka taɓa yi wadda ta zargi wani kamfanin haɗa magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohi da ke da irin wannan fishin rahotanni a najeriya na nuna cewa ana samun karuwar kisan kai wanda kwararru ke dangantawa da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali ganin munin wannan al'amari ne a ranar lahadi wata kungiyar da ke fafutukar shawo kan kisan kai da ke ake kira africa project against suicide ko kuma apas a takaice ta sanar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar da take ci gaba da janyo asarar rayuka kasar ghana na shirin gudanar da kidayar al'ummar kasar ta a karan farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta wannan zai sa gane wacce za ta gudanar da kidayar a cikin watan maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe irin su swaziland da malawi da kenya a matsayin kasashen afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta irin wannan hanyar daga ƙarshe kamfanin facebook ya soke izinin shiga shafin na waɗansu mutane 51 da shafukan da wasu kamfanoni 36 da kuma wasu ƙungiyoyi bakwai bayan da kamfanin fire mai samar da tsaro a yanar gizo ya gano dukkansu na bogi ne to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a ji mu dauki da wasu shirye-shiryen inda za ku ji alkawarin da injiniya abdullahi adamu sale wato sabon gwamnan jihar nasarawa ya yi wa al'umman jihar cewa zai samar da ayyukan yi da kuma tada komaɗan tattalin arzikin jihar. yanzu a madadin waɗanda suka taimaka min muka gabatar da wannan shiri musamman ma sarfilo hashim gumel da mu na wannan lokaci wato john ellison da wanda ya shirya ya ba da umarni malam sidi baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum VOA Afrique. Le monde